ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر إلى يوم منا بابي ديكي مغانا akan al-iqtisad fil ibada wato babi da yake magana akan tsakaitawa wajen ayyuka na ibada ba tare da guluwi ba mun zo a wannan babin zuwa hadisi na goma yana cewa wa an abi rib'iyin hamzalata hamzalata ibn rabi' al-usaidi الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلق فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث أو ثلاث مرات رواه مسلم cikin وانا حديث دا سيدنا حنظلة bin rabi ya rawaito shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai darusa da dama da mumini yake bukata shi sayyidna hanzala yana daga cikin sahabbai wanda suka samu daraja ta su kasance kutab na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin kutab alwahayi da kuma kutab rasail rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato marubuta abin da ake saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wahayi kuma sun kasance daga cikin marubuta abun da yake wasiku ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa al'ummu daga cikin wannan marubuta suna da yawa suna da yawa daga cikinsu akwai sayyidina abubakar siddiq akwai sayidna umar bin al-khattab akwai sayidna usman akwai sayidna ali wato khulafa'ur rashidin ga baki daya kuttab ne na manzon Allah daga cikinsu akwai sayidna amru bin al-as akwai sayidna khalid bin al-walid da kuma shi wannan hanzala shi ma yana ciki daga cikinsu akwai da dama wanda sun kai kusan ashirin da wani abu wanda sun kasance kutab ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sayyidina hanzala abunda ya rawaito daga wajen manzon Allah na hadisai guda uku ne daga cikinsu wannan hadisi. daga cikin kuma kutab na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya zo ya bar musulunci tukuna bayan fathu makka ya zo ya koma izuwa musulunci amma bayan ya musulunta ba sake bashi wata muhimma ba to wannan ne abdullahi bin Surah, al'amiri to anan yana ba da fissarsa da abin da ya wakana da shi ya ce laƙiyani na radiyallahu anhu faƙala kaifa anta ya hanzala sun hadu da sayidna abubakar sai sayidna abubakar ya ce da shi kai fa'anta ya hanzala ya kake ya hanzala ƙultu na faƙa hanzala sai ya ba da ansa da abun da yake ji a cikin halin da yake ciki ya ce masa hanzala ya fada cikin munafurci. Munafurci ba ƙaramin abu ba ne Munafurci mummunan abu ne suratul munafiqun da yake bayyana ahwal na munafikai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dama wanda sun nuna munin munafirci munin mutum ya kasance cikin annifaq har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin wani hadisi alamatul munafiq salas idan yayi zance zaka same shi ƙarya ne kuma iza tumina khana wannan duka yana daga cikin halayya na munafukai in an bashi in ka amince da shi ka bashi amana sai ka samu ya yaudare ka cikin wannan amana kuma idan husuma ta haɗa ku da shi sai ka ganshi ya kasance wato fajara wannan ma yana daga cikin ahwal na munafukai to a takaice ɗabi'u da halayen munafukai da yawa suke amma cikin wannan hadisin yana magana ne a nau'i na hali na murakaba da muhasabatun nafs ya ce nafaka hanzala da yake munafurci ba abu ba ne mahmud ba abu ba ne wanda mumini yake kusa da shi sayidna abubakar abun da ya furta bayan ya ji wannan maganan ya ce subhanallah wato magana ta yi muni ta yi girma sai ya ce mata taqul me kake faɗa bayan ya ce subhanallah wato tsarki ya tabbata ga Allah me kake faɗa wannan kalima mai munin nan ka ce ka faɗa cikin munafurci me ma'anan haka me dalilinka na faɗin haka ya ce Na nakunu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama biljannati bil jannati ka anna ra'yal ayn فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا تو أنا سيدنا أبي بكر يا نمي دليلا ديسا يسا يجي يا فادا تشكي منافرج سيجي دشي نكون عند رسول الله زامو كسن kasance tare منزو الله صلى الله عليه وسلم cikin majalisinsa, yuzakiruna يذكرنا بالنار والجنة yana mai tunatar da mu da aljanna da kuma wuta ka anna ra'yal hain za mu kasance cikin wannan halin na kamar muna ganin wuta da aljanna za mu kasance cikin halin idan yana mana magana ne a kan aljanna kamar tamkar ga aljannan nan za mu kwadaitu da ita kamar ga shi muna dab da shiga cikinta idan ana mana magana a kan wuta ne za mu gigice kamar gatanan dab ayyukanmu da muka yi na munana za su zama sababi da za a jefa mu ko kuma a cilla mu cikinta sai ya ce fa'iza kharajna min inda rasulillah bayan mun koma gida mun fita daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fasnal azwaja wal aulada waddayat nasina kasira ya ce idan mun fita mun koma gida mun bar marjilisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu kasance cikin halin wasa da yara ko kuma cikin halin da magidanta suke ciki da iyalansu ya ce waddai'at sannan kuma za mu shagalta da abun da ya shafi rayuwanmu na yau da kullum tunani ko kuma neman abun da za mu yi amfani da shi na rayuwarmu na yau da kullum abun da ya shafi ma'ashi namu ya ce nasina katira sai mu shiga cikin gafala da rafkanuwa mu manta da abu da yawa sai sayyidina abi bakr ne siddiq radiyallahu anhu ya ce da shi fa wallahi inna lanalqa mitla hada ya rantse ya ce wallahi ai mu ma muna mun kasance haka ko kuma muna kasancewa haka Fantalaktu ana wa abubakrin hatta dakalna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sai da ni da abubakrin siddiq radiyallahu anhu muka matsa muka kama hanyar mu domin mu isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai da suka isa sai hanzala ya ce faƙultu, na faƙa hanzala sai ya ce ya manzon Allah hanzala ya fada cikin munafirci wato na faƙa hanzalatu ya rasulallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an san shi ba kamar an san sayidina abubakar ba sayidina abubakar yana jinta ya ce subhanallah wato ya ga wato munin abun kuma yana so ya samu tabbacin me yake nufi da wannan munafircin nan shin da gaske ya fada a cikinta ko kuma ba haka ba wani abu ya yi wanda ya nasabta kanshi zuwa munafirci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya ba shi labarin cewa ya fada cikin munafirci manzon Allah ya tambaye shi menene abin da kake faɗi ɗin ka yi bayani tukuna a fahimta cewa shi munafurci ne a ma'aunin shari'a ko ba munafurci ba saboda shi dama manzo Allah ya yi shi domin ya gyara wa al'umma tafiyansu ne domin ya isar musu saƙon Allah ne domin kuma ya aje su akan shiriya da tafarki madaidaici da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ta mabayinsa da ya tashi ba da ansa ya ce kultu ya rasulallah na ce ya manzon Allah na kunu indaka za mu kasance wajenka cikin majalisinka tudhakkiruna bin nari wal janna kana mai tunatar da mu da akan wuta da aljanna wato kana mana gargadi akan wuta kuma kana kwadaitar da mu akan aljanna ta anna ra'yal ayn za mu kasance tamkar mun ga wannan a halin da kake ba mu labari wato a halin da kake ba mu labari za mu ji kamar wato ga aljannan nan mun kaɗaitu da ita matuƙar kwaɗaituwa mun bar wannan duniyan nan a baya mun zame daga ita muna ga kamar yanzu ne za mu shiga cikinta haka zalika idan kana mana gargadi a kan wuta za mu kasance mun gargadu a halin da muna cikin ɗimautuwa da gigicewa kuma muna gani kamar numfashi da muka ja ma kan mu saukar da shi za a doki rayukanmu kuma za a cilla mu cikin wannan wutan saboda ayyuka da laifuka da muka aikata ya ce fa'ida kharajna min indika bayan mun fita daga wajenka wato idan mun bar majalisinka a fasnal azwaja wal aulada da dayhat wa nasina katira mun shagalta da iyalinmu mun shagalta da 'ya'yanmu kuma mun shagalta da rayuwanmu na duniya ya ce wa nasina katira kana mun manta da abu da yawa wato wannan murakaba da suke ciki da muhasaba na kansu da suke ciki ya nisanta daga su kuma ya bar su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يتشوى الذي نفسي بيده ya rantse musu da Allahn da ransa yake hannunsa law tadumuna ala ma antum ala ma takununa indi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri lasafahatkum almalaika ala furushikum wa fi turuqikum ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات ثلاث مرات أنا منزو الله يرنسي ya ce da za ku ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da allahn da raina ke hannunsa lau tadumuna alama takununa indi da za ku dawwama akan hali da kuke kai na murakaba da kuma kamalul khushu' da kuma kamalul muraqaba da kuma al-iqbal ala Allah subhanahu wa ta'ala da kuma at-tafakkur fi ala'illahi wa masnu'atihi da za ku kasance kuma wa fi zikiri kuma idan kuna halin zikiri za ku dawwama a halin huduri da kamal na khushu'i da kamal na muraqaba da kuma kamalul iqbal da a ce mala'iku za su safaha ku ala furushikum akan abun da kuke wato abun da kuke na furashinku wa fi turuqikum har ma a hanyuka da kuke tafiya walakin ya hanzala sai ya ce ya hanzala haka take sa'a wato sa'atun fil muraqaba wa tafkir wato sa'a ta kasance akan muraqaba da kuma tafakkuri akan ala na Allah da kuma iqbal da kuma mutum ya kasance cikin hali na kamalul khushu'i sa'a kuma ta kasance cikin abun da ya shafi rayuwansa na yau da kullum wannan hadisin idan muka duba ya kunshi abubuwa da dama daga cikin abubuwa da ya kunsa halin sahabbai a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin ladabi saboda dalilai kamar haka daga cikin dalilai da yasa suke cikin ladabi kamala da Allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallama da haiban da Allah ya ba sa, daga cikin kuma dalilai da yasa suka kasance cikin hudu da wakar da sakina da tumanina da kuma ladabi na kin karawa a cikin majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun san cewa lalle duk abin da yake faɗa abu ne da yake daga wajen Allah saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma yantiqu anil hawa duk abun da zai faɗa yana da alaka da wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan siffan ba wai an yi sa bane khisisan da sahabbai da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan khisla ana son ta ta kasance cikin kowane zamani wato kowane zamani muminai kamata su koyi wannan su yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kasancewa masu ladabi ga janabin manzo sallallahu alaihi wasallama wajen amsan kiran shi wajen basa haƙƙinsa wajen kuma ba da ladabi su bar nasu su kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daga cikin abunda yake cikin wannan hadisin da za yi istifada muraqaba muraqabatullah muraqaba ta Allah ba abu bane wanda mumini ya kamata ya cike cikin rafkanuwa da gafala ya manta da ita dan idan ya manta da ita lalle abu da zai wuce shi kuma zai fada cikin wato ramuka da yawa wanda za su halakar da shi kuma zai tafi cikin rafkanuwa da gafala wanda ba zai san cewa yana cikinta ba sai lokacin da aka ce masa lokaci ya kure lokacin da gyara ba zai samu ba lokacin da ta riga ta kare wannan muraƙaba malamai ahlul irfani sun ce mutum ya aje a ransa a koda yaushe cewa allahu ma'i allahu nazirun ilayya allahu qadirun alayya wato allah na tare da ni duk abin da zan aikata duk abin da zan yi cikin duhu ne ko cikin haske ɗaya yake a gurin Allah Allah yana gani na Allah yana sane da shi kan na aikata ma ya sani bare na aikata lalle abun azimu ne ke saboda haka ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ko ba haka ba وما تكون من شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين saboda haka mutum kamata ya yi ya rike wannan abun da aka bashi na Allahu ma'i ta kasance a cikin tunaninsa Allah na tare da shi Allah na sanin duk abin da yake aikatawa babu abin da zai kasance a kai face Allah yana ganinsa a cikin ibada kake manzon Allah ya ce maka an ta'budallaha ka annaka tara ka bauta wa Allah tamkar kana ganinsa in hakan ka gaza baka samu ba fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in kaga ka kasa ka gaza to sani cewa shi yana ganinka sai ya ce Allahu nazirun ilayya Allah yana kallonka cikin duhu kake cikin haske kake abun da ka kulla cikin zuciyanka abun da ka bayyana ko ba haka ba innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin in ji sayyidina Ibrahim saboda haka babu abu da zai ɓuya daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka sani Allahu nazirun ilayya sai ya ce Allahu qadirun alayya Allah yana da iko a kanka saboda haka babu abun da za ka yi na zalunci ko abun da za ka yi na cin haƙƙin wani ko abun da za ka yi na cin zarafi ko kuma wani ma'asiya da za ka fada a ciki kana ga kamar cewa lafiya na gangan jikinka nan za ta baka daman tsawon rayuwa za ta baka daman tsawon kwanaki ka sani Allahu ƙadirun alaika Allahu ƙadirun alayya wato Allah na da iko a kanka wannan ikon nan ta ishe ka sanin cewa ba rashin lafiya ba ne yake kawo ƙarshen halaka mutum nawa suna da lafiya sun bar duniya nawa kuma wanda suna cikin suna kan gadon asibiti sun ɗebi shekaru da dama kan wannan gadon a ƙarshe kuma sun zo sun samu lafiya wanda an yanke tsammanin cewa za su samu lafiya a ƙarshe sun zo sun samu lafiya saboda haka wannan kudura ta Allah ka aje ta cikin tunaninka kada ka gafala daga ita sannan kuma muhasaba na ayyukanka muhasaba na ayyukanka ka binciki kanka akan ayyuka da kake aikatawa ka binciki kanka a kan jiyanka da yawanka wanne ne ya fi kusa da Allah idan jiya ka fi kusa da Allah yau ka koma kuma baya kusancinka ya fi da shaidan to lalle lalle akwai matsala kuma ana bukatan ka ka gyara da wuri bincikan kai akan ayyuka shine yasa sayyidina hanzala a cikin wannan hadisin ya kwatanta ayyukansa da yake kai na ibada da hali da yake ciki a majalisin manzon Allah da kuma ayyukansa da hali da yake ciki a majalisinsa da iyalinsa ko kuma majalisi da ya shagalta da ayyukansa na yau da kullum sai ya ga akwai koma baya a wancan sai ya ga kuma a wannan akwai menene akwai ci gaba akwai kuma haske akwai kuma abun da ake bukata na kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsani abun da yake kai wanda akwai duhu a ciki wanda kuma akwai nesanta da ubangiji a ciki ya nemi ya kasance akan wannan hali da yake kai cikin manzon Allah kai har hankalinsa ya tashi gabaki ɗaya yana ga ya riga ya ruɗe ta tashi masa kuma ta ɓare masa lalle lalle ya taɓe ya yi hasara nawa ne daga cikin muminai a zamanin nan wanda za su binciki ayyukansu wanda tsoron allansu da kushu'insu zai ba su cewa ta taɓe musu ta kare musu to idan baka da irin wannan muhasaba ta nafs wato bincikan kanka da halinka da ranka da son zuciyanka ya fi ne ko kuma abun da Allah ya zaɓa maka shine yake kan gaba in dai ka binciki kanka baka samu haka ba to lalle akwai matsala. sannan daga cikin abin da za mu yi istifada na cikin wannan hadisin cewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dawwama a cikin irin wannan hali ta kamal na murakaba ta kuma hashiya tsoron Allah ta kuma wato al'iqbal ala Allah subhanahu wa ta'ala wannan halin idan mutum ya dawwama a kai lalle lalle za ta kai shi idan ya dawwama cikin wannan halin kuma a zikirinsa ma ya dawwama a hakan za ta kai shi ga musafahan mala'iku a me a furushinsu a furushin da kake kai ko kuma a hanya da kake tafiya a cikin sahabbai na manzon Allah akwai imran bin Hussein wanda ya kasance yana ganin mala'ika kuma yana jin zantukansu wato wannan yana nuna ganin mala'ika ba wani abu ba ne wanda yana nesa da bayinsa mala'ika suna iya siffantuwa da wani siffofi kamar yadda ya zo cikin hadisi na Sayyidina Umar bin al-Khattab wanda ya zo a siffa na Dihya al-Kalabi kuma ya zo ya shiga cikin sahabbai yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi kuma manzo yana bashi ansa kuma a hadisi na wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarinsa wanda ya zo a cikin al'ummu da suka gabaci wannan al'umma da suka zo kamun wannan al'umma na ziyaransa lillahi fillahi lali shay'in ma ya haɗu da wani Allah ya saukar masa mala'ika wannan mala'ika da aka saukar masa ya sauka ya zo yake bashi yake tambayansa ina ka nufa ya ce na nufi ziyaran ɗan uwana ne ya ce menene sababin wannan ziyaran ya ce babu sababi wa inna ma na nufi na ziyarce shi ne ba don komi ba lillahi ba don wani abu ba sai ya ce ai ni manzon Allah ne gare ka shi mala'ikan yake faɗa ya zo mishi a siffan mutum domin in gaya maka cewa inna allaha yuhibbuka wato Allah yana son ka domin ziyaranka ga ɗan uwanka nan lillahi ba da wani abu ba saboda haka wannan hadisin daga cikin abin da ake istifada da shi ba mamnu'un ba ne ru'yatul mala'ika tinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zakara anan amma kuma akwai sharuɗa da za su kai ka wannan manzila ɗin daga cikin sharuba shine mudawama akan irin hali da hanzala ya kasance a kai wato a dawwama cikin wannan halin kana kuma a cikin zikiri ma idan an dawwama cikin huduri shi ma yana iya faruwa a bisa abin da ya zo cikin wannan hadisin idan muka duba sai maryam ba manzo take ba waliyya ce take ita ma kuma ta ga mala'iku kuma ta ji mukhatabansu ko ba haka ba inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasulu rabbiki liyahaba laki ghulaman zakiya ko ba haka ba to kaga wannan duka dalilai ne da suke nuna cewa hakan yana faruwa amma fa suna zuwa ne a siffa na wannan siffa na mutum saboda haka ka yi ihtiram ɗin duk wani makhluki da ka gansa baka sani ba ne ko imtihani ne ko kuma imtihani ne aka zo maka da shi domin idan ka duba kissa na al'ama wal abras da muka karanta cikin wannan riyadu salihin wannan kissa na makafo da kuma mai albarashi din nan mai zabiya shine shine albaras din na'am na'am to a takaice mai zabiya amma dai an gane hadisin dai ko to alhamdulillah <laughs> za mu ga mala'ika ne ya zo yana musu me yana musu imtihani Allah ne ya turo shi ya musu imtihani a siffa na mutum saboda haka a yi da hankali kuma a tafi a kan wato husnal huluk asali ma husnal huluk abun koyi ne an kira ka kayi koyi da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bu'istu li utammima makarimal akhlaq sai a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mutum mumini wataran zai same shi cikin hali na iqbal wata rana kuma zai samu kansa a cikin hali na shagaltuwa da iyalinsa shagaltuwa da yaransa shagaltuwa da kuma ayyuka da yake ya shafi rayuwansa na yau da kullum. A cikin wani hadisi na abazar, hadisi ne dogo, amma daga cikin abin da za a sakura wanda ya shafi irin wannan ɗabi'u da nasihu, abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan hadisin na kaman tsari ne da mutum zai yi wa rayuwansa. Wa alal aqili an yakuna lahu sa'at. wato mutum mai hankali ya kamata ya tsara lokutansa zuwa abin da za a ambata sa'atan yunaji fiha rabba wato lokaci da zai aje sa musamman domin me domin ibadansa an ware maka salloli biyar na farilla a kowane rana a cikin sa'o'i 24. amma da kunya a ce baka kara da na filfilin alheri ba wannan sa'o'i 24 da aka baka da kunya a ce baka ware dan wani lokaci na musamman domin ka domin kuma kusanci da ubangijin ka ba ya ce wa sa'atan yufakkiru fi sun'illa ya ce sa'a yunaji fiha rabba kuma sa'a ya kasance cikin tafakkuri akan abun da Allah ya halitta domin sanin ƙudiran shi domin kuma imaninsa da yaƙininsa ya girma cikin zuciyansa wa sa'atan yakhlu fiha li hajatihi min mat'amin wa masharab. sa'a kuma ta kasance domin neman wato abun da zai yi amfani da shi na shan shi da kuma abun da zai yi amfani da shi na karin kumullon shi da kuma abincin shi na rana wato abun da dai zai ci a takaice. wannan yana daga cikin tsarurruka da aka aje wa mutum wanda ya sani a sa'o'i 24 da aka bashi ya nemi ya yi amfani da waɗannan abubuwa domin ya tara wa kanshi arziki na lahira sai hadisi na sha ɗaya wa an ibn abbasin radiyallahu anhu makal. bai naman sallallahu alaihi wa ya yakhtubu إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه rawahu al-bukhari wannan hadisin sayyidina abdullahi ibn abbas shi ya rawaito shi ya ce a yayin da muna nan cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana mana kutuba sai ga wani mutum can nesa yana tsaye a tsakiyar rana sai manzon Allah ya yanke kutuban shi ya tambaya ya ce menene yake faruwa da wannan mutumin menene sababin tsayuwan shi ya ce wane ne wannan mutum aka ce abu isra'il a nan arrawi bai ba da sunan shi ba amma shura sun ce sunan shi yusayir yake sai ya ce menene yake tafe da shi sai suka ce nazara wato ya ɗau nazari alkawari tsakaninsa da Allah cewa an ya kuma fi shamsi wala ya zai tsaya a wannan ranan a tsakiyar rana kuma ba zai zonna ba wato ba zai zonna ba har rana ta fadi ya tsaya tsaye haka cikin tsakiyar rana wala yastazilla wala takallam kana ba zai nemi ba zai shiga cikin inuwa ba kuma ba zai yi magana ba wa yasum kuma zai yi azumi wato zai azumci wannan ranar faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo ya ajiye shi akan gaskiya ya ce muruhu fal ya takallam ku umurce shi da ya yi magana wal yastazilla kuma ya shiga cikin inuwa ya zunna wal kuma ya zonna wal yutimma sawma kuma ya karasar da azaminsa abin da za fahimta a nan shine idan mutum zai ɗau nazari to kar ya ɗauki ba a yin nazari akan abin da ba ibada yake ba misali ka ɗau nazari cewa za ka yi ɓarna kaza to asali ma abun muharramun yake ta yaya ka danganta shi da Allah hanyar su ma ba ɗaya ba ne tsayuwan shi a rana kaga ba yadda za a yi ta kasance ibada shine manzon Allah ya ce masa ya shiga cikin inuwa kuma tsayuwansa haka kawai tsayuwa haka kawai ba dalili ba yadda za a yi ta zama maka ibada shi ma an ce mishi ya zonna sannan kuma ka hana ma kanka abun da Allah ya halasta maka shi ma ba zai zama maka abu in dai abun ya zama wuce gona da iri babu dalili ba amfanin shi kamar tsayuwansa a rana kuma gushewansa cewansa bare zonna bare shiga cikin inuwa ba kaga ba yadda za a yi ta zama mishi ibada saboda haka aka ce shiga cikin inuwa amma da azumi ya kasance ibada aka ce masa ya ci gaba da aziminsa wato ya kai ta har ƙarshe kuma ita irin wannan nazari idan mutum ya ɗauke ta tinda tsakaninsa da Allah ne baya barinta amma da yake abun da ya nema abun da ya so ya kasance a kai wasunsu babu hujja babu dalili kuma wasunsu ɗin babu a cikin shari'ar mu sai manzon Allah ya hana sa kamar ya tsaya cikin rana kaga wannan azaba ne kuma Allah bai so mu da azaba ba ya ce ba zai inuwantu ba ba shiga inuwa ba wannan ma azaba ne kuma Allah bai umurce mu da azaba ba an ce masu ya ce ba zai yi magana ba kwata-kwata kaga wannan ma ba umurce shi da shi ba a lokacin da aka hana ka magana an hana ka magana ne lokacin da kana ganin za ka furuta sharri shine aka ce maka fal yaqul khairan aw liyasmut idan sharri ne za ta fita a bakinka ba alheri ba shine aka umarce ka da kai shiru amma haka kawai kana zama da yan uwanka muminai kawai ka rufe bakinka ko da sun ma magana kai ka ɗauki nazari ba za ka yi magana ba to ka ga ba zai yi ba kuma baya daga cikin shari'a mu irin wannan a shari'an da wanda suka a shari'an waɗanda suka gabata akwai shi shi yasa sayyidatuna maryam aka ce inni nadartu lirrahmani sauman fala nukallima al-yawma insiya to kaga so a shari'ar so akai wannan sannan kuma wannan nazari alkur'ani ya yi magana a kansa ya ambanci hakan ya zo a cikin qissa na na al-imran inni nadartu laka ma fi batni ko ba haka ba muharraran fataqabbal minni ita mamar sayyidatuna maryam ita ce wanda ta kasance akan ta kasance mai faɗin haka ta shiga cikin sinnul ya'asi wato haila ya yanke mata ta tsufa ba ta taɓa haifuwa ba haka zalika mai gidanta shi ma ya tsufa tare da ita amma yakininsu da Allah da kuma saninsu ma Allah da imaninsu da Allah da saninsu cewa Allah mai karɓan addu'a ne ya sa ba ta yanke tsammani ba a hakan tana roƙon Allah a hakan tana tambayan Allah tana neman Allah ya bata lokacin da wata rana tana cikin wannan halin a cikin tsufanta tana cikin sinul yasi haila ya yanke mata tana cikin tsufa lalle hankali zai ba wa mutum cewa babu batun haifuwa wannan ya wuce kofansa an rufe tana cikin tafiyanta sai ta ga tsuntsu yana sauka daga bishiya ya ɗoki ƙwayan hatsi ya haura saman bishiyan nan ya baiwa 'ya'yansa ƙanana sai anan ta ce ya rab halla ni ibnan kama wa wahabta hazabtair ta ce ya ubangiji ina ma ni ma ka bani ɗa kamar yadda ka ba wa wannan tsuntsun sai a nan Allah ya amshi addu'anta duk da ta kasance tsofuwa aka mata asbab na ta samu yaro ɗin kuma komi dama yana hannun musabbibul asbab wa huwa rabbul alamin wa ma zalika ala Allah bi aziz babu abun da yafi karfin Allah ko me Allah yana iya yinsa yana iya yin sa saboda haka wata rana za ka ga cikin rana a shiga cikin wani yanayi ka ga gari ya yi duhu ga baki ɗaya ma yana iya faruwa saboda haka ko ka ga a cikin sanyi ka ga Allah ya saukar da ruwa babu mamaki ba ne a wajen Allah sai Allah ya mata ta ɗauki ciki da alamomi ya bayyana cewa za ta haifu sai anan ta ɗauki nazar. ta ce inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni a takaice ta yi abubuwa guda hudu wanda suka zama sanadiyan albarkan abun da za ta haifa da jikoki da za su biyo baya wato na isa kenan ta yi abubuwa guda hudu da ta da Allah ya amshi addu'anta na farko ta ce ta yi nazari abun da yake cikinta nan in an haife sa ya kasance hadimi na ubangiji kuma ba ta bukatan wani hidima na anini daga abun da za ta haifa wato ta yafe shi ma aikin Allah ya kasance cikin hidiman Allah a su shari'ansu a da akwai haka amma da ta haifu kwasam sai aka samu wannan na mace ne ba namiji ba kuma hadiman da suke hidima a cikin baitul maqdis maza ne ba mata ba sai ta ji takaicin haka ta ji zafin haka amma kuma shi nazari idan an yi sa alkawari ne tsakaninka da ubangiji babu koma baya cikinsa to kuma da ta yi sa sai abun da take bukata din ba zai faru ba kasancewan na mace ta haifa wato sharadi da zai bata wannan ya kammala ya cika bai samu ba sai ta ce inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada wa laysa dhakaru kaluntha sai ta ce wa inni sammaituha maryam da abun ya gaza mata ta ga ta yi niyya da gaske kuma da gaske take kuma niyyan nan ba zai samu ba kasancewar na mace ta haifu ba namiji ba sai da yake niyyanta da gaske yake babu ƙarya a ciki ta ce ko da suna bari ta nema a wajen Allah sai ta ba ta sunan Maryam. Maryam a lugha nasu lughal ibriya wato khadimatur rab wato hadima ta Ubangiji ko ba haka ba ta nema ko da suna hakan ya tabbata mata. Sai abu na uku sai ta ce fataqabbal minni kuma ta ce inni u'izuha habika wa zurriyataha hamina ash rajim wato ta yi abubuwa guda hudu da ya sa iyalinta abun da ta haifa ya sun kasance masu albarka ila yawmiddin na ɗaya niyyanta mai ƙarfi da nazarinta akan cewa wannan ya kasance na Allah ne sannan kuma a tasmiya bismil jamil ta bata suna mai kyau sannan kuma ta nemi Allah ya amsa mata fa taqabbal minni innaka anta samiul alim sannan kuma ta yi ta'wizi daga shaitan inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan abu hudun yasa lamarinta ya tafi cikin albarka ga baki daya a ƙarshe Allah ya amsa mata ba a yin hadima ta mace a baitul maqdis amma ita sayyidatuna maryam Allah ya rubuta mata ta kasance daga cikin hadiman albaitul maqdis ta yi hidima ta samu kafala na nabiyun min anbiya illa wanda ya ɗauki nauyinta bayan babanta dan babanta bai halarci haifuwanta ba wanda ya ɗauki kafalanta ma Allah ya zaɓa mata annabi ne saboda me sa saboda sidqun niyya na mamarta sannan kuma wannan ta'wizin da ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a kai kullu mauludin ya nasu shaitan illa maryam wa ibnuha isa saboda haka a koda yaushe niyyanka da ubangijinka ya kasance mai karfi ɗaya kenan a koda yaushe in ka yi aiki na alheri ka nemi Allah ya amsa maka kamar yadda ta faɗa fataqabbal minni innaka anta samiul alim a koda yaushe kuma ka nemi tsari daga Allah daga shaitanin rajim kuma wannan babi da muke magana mun zo ƙarshen shi kuma wannan babin lalle lalle babi ne da mutum ya kamata ya duba da kyau kuma mutum ya kasance a kai tsanani cikin ibada ba abu bane da aka yi umarni da shi guluwi da tashaddudi abu ne da aka hana mutum ya kasance mai tsakaitawa mutum ya kasance mai yin abu ko da kaɗan ne kuma ya dawwama a kai shi ne abin da ake bukata ba wai ka yi da yawa wanda jiki ko kuma zuciya za ta zo ta gaza ta kasa a ƙarshe ba lokaci ya da hamamu sai gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ba mu ikon aiki da abun da muka ji innahu ta'ala sami'un mustajib wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin